This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da normal FM da dalal FM kuna iya kama mu ta hanyar intanet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugabannin majalisar ƙasa ta Najeriya sun yi tattaunawa da manema labarai domin musanta labaran da ake yaɗawa ta kafofi daban-daban kan cewa wai majalisa za ta kashe naira miliyan dubu hamsin domin sayan motocin shiga. Muna kuma da rahoto daga jihar Nijar inda mabiya ɗariƙar shiya a birnin Kwanni suka nuna matsayarsu kan ganawar shugabansu da majalisar ƙola ta tarayyar Najeriya. Haka kuma kamar kowace litinin, Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana labaran wasanni. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. jami'an tsaron kasar morocco sun ce sun kama dan kasar belgium din nan da ake zargi da hannu wajen kai harin da ya hallaka mutane 130 a birnin paris a watan nuwambar shekarar da ta gabata ministan cikin gida na morocco ya bayyana cewar an kama mutumin ne a yau litini kusa da casablanca kuma yana da alaka da sauran maharan ƙungiyar isis ce ta ɗauki alhakin shirya kai hare-haren na ranar 13 ga watan nuwamba wanda ya yi sanadiyar hallaka da jikata fararen hula a wurare daban-daban a birnin na paris jami'an tsaron faransa da na belgium ne suka, gano wasu daga cikin maharan da suka kai hari a birnin paris da kuma eh, brussels akalla biyu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kai harin wato salah abdulsalam da muhammad abrini na ci gaba da ɓuya sauran guda tara daga cikin maharan sun rasa rayukansu ne a sakamakon wani samami da jami'an tsaro suka kai masu wani mai magana da yawon babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ya musanta zargin da ake yi na cewa jam'iyyar ta yi watsi da sakataren watsa labarai olusemeto wanda gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke tuhuma da laifin cin hanci da rashawa makonni biyu da suka gabata hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta tsara kakakin jam'iyyar metu inda take tuhumar shi da wasu laifuka guda bakwai da ke da nasaba da cin hanci da rashawa ana dai zarginsa ne da karɓar naira miliyan 400 daga tsohon mai baiwa shugaba shawara kan harkar tsaro wato samba da zuki inda ya kuma ajiye kudaden a asusunsa labarun na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani babban hafsan soji ya bayyana cewa sojojin ƙasar kenya da 'yan kungiyar alshabab suka hallaka a wani harin da suka kai ranar juma'a da ta gabata sun sami gargadin kai harin tun da farko kwamandan sojojin somaliya da ke yankin gedu general abbas ibrahim gure ya bayyana cewa murya amurka ya bayyana wa murya amurka ta somaliya cewa kwamandan jami'an tsaron ya sami gargaɗin aukuwar kai harin tun kafin lokacin mataimakin gwamnan yankin na gedu ya ce harin ya hallaka akalla sojoji arba'in na sansanin sojin haɗin gwiwar ƙasashen afirka da ke birnin el adad a kudancin somalia kusa da iyakar ƙasar da kenya sojojin kenyar na a ƙasar somaliya ne tun shekarar 2011 inda suke taimakawa ayyukan rundunar haɗin kan afirka wadda aka fi sani da amisan da ke fafatawa da ƙungiyar ta al-shabab jami'an tsaron ƙasar na kenya na ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin da ya faru ranar Juma'a. 'Yan takarar neman shugabancin kasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun ce sun amince da matsayar da aka cimma da Iran kan shirin ta makamashin nukiliya da kuma sakin wasu 'yan kasar da Iran ɗin ta yi. A cewar su wannan mataki ya yi daidai domin zai kara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Suka kuma yi ta kira ga sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da su ƙara zage dantse wajen taka rawar gani a yankin da ake yi da yakin da ake da kungiyar isis tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton wacce ke gaba a karbuwa a ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat ta ce akwai bukata a ƙara dukkan wasu matakai domin daidaita dangantaka da ƙasar ta iran labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kan labaran da ake yadawa a kafofi daban-daban da ke cewa wai majalisa za ta kashe naira miliyan dubu hamsin domin sayan motoci na shiga ga umar faruk musa da ƙarin bayani shugabannin majalisar ƙasa ta najeriya sun yi tattauna da manema labaru domin musanta bayanan da ake ta yadawa ta kafofi daban-daban cewa wai majalisa za ta kashe naira miliyan dubu hamsin domin sayan motoci na shiga a daidai lokacin da ake kuka cewa akwai matsaloli na tattalin arziki a najeriya sanata ali indume shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa a lokacin da yake tattauna da manema labaru ya ce lallai wannan kasafi ne kawai ake yi domin a ɓata sunan 'yan majalisa duka duka kasafin kuɗin 'yan majalisar ma baki ɗaya bai kai naira miliyan dubu ɗari da hamsin ba balantana har a ce za a saya motoci na miliyan dubu hamsin. kowane mota guda ɗaya zai wuce eh, miliyan ashirin to a ce eh, toyota land cruiser kenan ba zai wuce miliyan ashirin ba in kuma za mu sayi ɗari da ashirin kaga a majalisar dattawa zai zai kama biliyan biyu da ɗigo hudu kenan inda bisa lissafin da muke ba zai wuce haka ba so magana a ce kudin da ake so a kace ya kai kusan biliyan arba'in ba haka ba ne ba zai ma kai ba kuma kasafin kudin majalisa na tarayya gaba daya ma na shekara biliyan ɗari da goma sha biyar ne ba zai yi a ce an sayi motoci a ɗauki kuɗi makundan kuɗi haka an yi ba na ɗaya kenan na biyu ba za ka ce wanda za ka je ka duba aikinsa ko kuma ka bincike shi shine zai baka motan da zaka je ka bincike shi da shi ba kaga tun da fari kenan an an samu matsala shi yasa a yanzu a kasar nan muna da kananan hukumomi 774 kowane chairman na local government ana saya masa mota muna da komishinoni a kowane jiha ana saya musu motoci muna da famsek a kowane jiha ana saya musu motoci in ka zo gwamnatin tarayya minista kowane minista daya ba minista da yake yawo da mota eh, kasa da motoci guda uku su wannan ba zaben su aka yi ba ma da a ce kaman abun da ba a yi ne sanan majalisa ta zo tana yi kaga sai ya zama abun magana to amma akwai masu cewa wai ganin irin halin da tattalin arzikin najeriya yake ciki kamata ya ku nuna kishin ƙasa ku rage ko tsadan motocin nan kada a ce har ya kai wannan farashin ma da kai ka faɗa wanda ya saba wanda 'yan najeriya ke cewa eh, to motoci din nan eh, ba mota ne wanda an saye shi ana bukatar su don yadda yanayin kasar ne ma yake yanzu in an ce zaka yi eh, a zaman sanata in ka saya masa wani dan karamin motar da kuma ba zai iya zuwa inda ake so ya je ba kaga ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a ce dan majalisar dattawa a ce dai ai motar da a zamanin yau din nan ya kamata za a ce za a saya masa jeep ne don hanyoyin mu ba kyau wayansu hanyar da zaka je ka duba ko project da ake din nama ma ba da jib ba ba za a iya zuwa wurin ba shi yasa kenan aka ce ai gara a sayi eh, jib v8 ah, wancan majalisar da suka ta shuɗe prado aka saya musu amma a cikinsu da aka saya guda 120 motar tana da matsala da aka samu mutane motocin nan wajen kusan guda ashirin da wani abu sun faɗi don ba ta da balance kuma hanyoyin mu ga yadda suke. sanata ali unduma kenan a tattauna da na da shi abuja shi na mai da martani dangane da bayanan da ke ta zagawa a cikin ƙasa cewa wai majalisar ƙasa za ta kashe naira miliyan dubu hamsin gurin sayan motoci umar faruk musa amurka a abuja najeriya To madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. 'Yan shi'a a birnin Kwanni sun gana da manema labarai a safe yau Litinin domin nuna matsayinsu a kan ganawar da shugaban 'yan shi'a zazzaki da Majalisar Kola Tarayyar Najeriya a makon jiya. ganawar da majalisar koli ta malamai ta tarayyar najeriya ta yi a makon jiya da shugaban 'yan shi'a na tarayyar najeriya ibrahim yakubu shi ne yasa kungiyar 'yan shi'ar ta nan garin birnin kwanne janguriyar nijar ganawa da manema labarai a yau din nan domin nuna matsayin su kan. abinda suka ji na halin da shugabansu yake ciki da kuma abinda ya same shi tare da iyalansa kuma a cewar malam isiya biya muradi daya daga cikin kusoshin 'yan shi'a na nan garin birnin kwanni jamhuriyar nijar kuma mun yi babban farin ciki dangane da shi wannan jarumta da ita kungiyar musulunci ta majalisar koli ta addinin musulunci ta najeriya ta yi insha allah irin taka rawar da sun kai mun yi farin ciki dangane da wannan kuma mun jinjina musu kuma dama mu shi an manufarmu abin da babban manufarmu shine al'umma ta fahimce mu dama shi babban abin da muke ba al'umma uzuri su ma manyan malamai na wannan garin sun nuna cewa wannan abin da aka yi wa zazzaki zalunci ne kuma ita kungiyar ta yi rawar gani ta majalisar koli ta addinin musulunci ta najeriya kamar yadda malam sani mai tarihi yake cewa hakika wannan kungiya ta musulunci ta shiga tsakanin shi da gwamnati ta zo ta ziyarce shi to sai mu ce allah ya ba ta ƙarfin gwiwar cewa ta yi aikin da ya dace da ita domin zalunci ne waɗannan mutane suka yi kowa ya gani kowa ya ji kana jin najin malamai da yawa sun yi maganganu cikin najeriya masu maganganun kirki musamman shek dahir usman bauchi na ji ya yi magana ya ce an yi babban banna duk wanda tsaye da gaskiya to sai Allah ko yanzu ka riƙe addinin nan da gaskiya sai ka ga da ranar Allah ya tauye ka da dokoki ba ka sakewa kai da dare ma ba sakewa kai bacci akwai kiyamul laila akwai tsoron Allah akwai zikiri akwai kaza kuma sa'an nan gabaki ne kuma jarrabobi sun to samu makiya to don haka wannan daga Allah ake jira masu murna da masu fassara wasu abubuwa duk ba haka bane rashin sanin addinin da ka'ida ce sai Allah ya jarrabe ka Haruna mamman bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. A shirin labaran wasannin wannan litinin an kammala gasar cin takobin kokowa a jamhuriyar Nijar. Kuma kokowa ce ta haɗa kan 'yan ƙasa ci hankali mun ga kamar yana ƙara kawo bisa ga danƙon zumunci. a najeriya sun kalli kokowan nan koya suka ganta na sha kallon kokowa ban taba ganin wadda ta bani sha ba irin wannan rana a har yau to yan gidan jiya ta domin yan gidan jiya mu dai muna cikin adawa ta gaskiya allah ba mu ji daɗi ba za mu ji ta baki mai mataba sarkin katsina da sauran kusoshin da suka halarci wasan kwallon polo da aka gama a jihar rivers wasan da an kai ba na kan masha Allah an dade kwana biyu shekaru da dama ba a yi samun irin wasan da ta kayatar kama wannan ba daga nahiyar turai kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united louis van gaal ya ce bai fasa kari ba Juma barka da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. to yau a jamhuriyar Nijar za mu tashi inda aka kammala wasan gasar cin kokowar gargajiya ta kasa baki ɗaya a birnin Doso inda kuma a wannan karam zakaran nan da ke rike da wannan takobi din ya ci gaba da rike takobin. Ranar Lahadi da ta gabata ne aka zo ƙarshen takobi na ƙasa na kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar a garin Doso a yammacin ƙasar. Kuma Firaministan ƙasar ne Birji Rafini ya jagoranci bikin kammala wannan gasar mafi farin jini a cikin ƙasar. tare da halartar mataimakin gwamnan jihar sokoto da sanata aliyu magatakardawa mako ya halarci gasar tare da tawagar sarakunan gargajiya da dama na najeriya isaka isaka ne shiga tarihin 'yan kokowar da suka lashe takobi so biyu a jere da juna kuma waɗanda suka lashe takobi a garinsu waɗansu 'yan nijar da suka yi kallon kokowar sun bani nasu ra'ayoyi kamar haka asuman samun bakin kaso birnin kwali to mu da ra'ayi mu ga wannan kokowa mun ji daɗi abin da samun ka ji daɗi saboda kokowa ne ta yan ƙasa ta ko ba haka ba kuma kokowa ce ta haɗa kan yan kasa ku ci hankali mun ga kamar yana ƙara kawowa bisa ga danƙon zumunci bisa ga wannan al'amari da Allah ya sa aka ƙirƙiro mana harkar ma kokowa. ni na Alhaji dan Jimma gwamna lalle kokowa da an kai lalle ta shawa kuma sannan game da kokowa wannan duk wanda ya ce maka a'a ko wani abin nan kaye dai wanda dai an kai dai na final dai bai da wata matsala a hili yake kowa ya gan shi don haka shi yasa ni ma abin yabban shawa sai an musa mazaunin kwanni wanga final ta jiya al'amarin kokowa yadda muke so haka nan ne muka ganshi dan dama bukatar mu isa ka isa ka ci takobi alhamdulillah kuma ya ci takobi cikin garin su mun gode ma Allah a lokacin da ake wannan karon sai ni kutsa a lela local gamman a jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda kuma ni iske yan kallo suna ta sowa yayin da suka yi dandazo a gaban talabijin suna kallon wannan karo na ƙarshe. an dai ruwan kuɗi wa 'yan kokowa da mawaƙa da makaɗa kuma ministan wasannin Nijar a jawabinsa na rufe gasar karo na 37 ya ba da sanarwar cewa za a yi karo na 38 na takobin gargajiya a baɗi idan Allah ya kai mu a birnin Tawa Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. koko da farauta gobe. Ayyawai ba ba da na na na na to a gaishe haruna sun da kokari to a najeriya sun kalli wasan kokowan nan fa sosai saboda haka bari mu ji abin da suke faɗa kanta mamu da na ji daɗin bayanin da isaka isaka da ya kada wannan adamu abdullahi me yasa ka ji daɗi gaskiya na ji daɗi dan sabilin yaro matashi ne Suna na amadu dogo mai ruwa ibadan ka kallaci wasar da ake ta ɗaukar takobi tsakanin isaka isaka da adamu abdullahi to na kalle ta yaya ka ga wasan nan to wasan da na kalle ta da kyau amma ta bara na hijin daɗin ta ta saboda harko ne samun takobi a gare shi saboda bana abin da ya sa to ban ga kokari ne ba akan ya dace a ce sarki shezan an yi juyi shezan cewa isyaka isyaka ya haɗi an samu sabon sarki to mun hijin murna game da wani amma har yau to yan gidan jiya ta domin yan gidan jiya mu dai muna cikin adawa ta gaskiya Allah ba mu ji daɗi ba sunana Abdullahi to gaskiya ban ji daɗi ba saboda me saboda abin da ya sa ban ji daɗi ba saboda gida ne a ce wani wuri ne ya je ci takobin to da wannan muna gani ya hikima amma gida ne ga ɗaya ne ga mata ne ga yan uwa ne haba a abin bai yi ba ba ka ganin cewa a bara ya ci takobi a agadas kuma ba garin su bane ko ya ci takobi a bara ai yanzu gida na an kai ba wani wuri na an kaje an kai ta ba na bara mu yadda da ya jaruntaka amma bana ba mu yadda da ya jaruntaka ba tun da gida ne faruku barkeji kanin kabiru dan bisa hanya na sha kallon kokowa ban taba ganin wadda ta bani sha ba irin wannan rana attahiru garin salame a ah, alhamdulillah takobi abin da ya ci na ji daɗi. Me ya baka shawa a wannan kokowa? A abin da ya bani shawa yanda yake kokowa. In ya ɗoka sai ya wuce kai da shi kasuwa. Shi taushe kuma kuma ban taɓa gani an taushe shi ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. to a gaishe kamar hassan to bari mu ci gaba da zama a nan najeriya inda aka kammala gasar wasan kwallon dawaki wato polo kenan wanda kuma wani dan majalisar dattawa baka tsane ya lashe wannan gasa din sadde ana gudanar da shi a shekara shekara ita dai gasar wasar polo an fara ta ne ranar alhamis aka kuma kammala ta ranar asabar da ta gabata alhaji hassan gashe shine mataimakin shugaban kungiyar polo ta kasa. kuma ya mini karin bayani kan irin jihohin da suka shiga wasar an samu halartar club club daban-daban daga bauchi daga yola mutanen katsina kaduna da kuma abuja sai su masu masaukin baki wato port harcourt sanata hadi sirika shine ministan sufurin jiragen saman najeriya kuma wanda ya buga wasar a kulab din abuja kuma shine ya zo na daya alhamdulillah kamar kowace shekara a port harcourt dama suna cikin waɗanda suke shirya irin wannan wasan dawaki mai ban sha'awa da burgewa suna da hili mai kyau turin kan yanzu wani kalubale a takaice ka gani game da ita wasar polo musamman na shigar matasa a halin yanzu kalubalen shine yau yau masu kuɗi wanda suke sayan dawakin ba sa amfani da su su ja waɗanda ba su iya saye din su yi wannan wasan ɗaya na biyu kuma ba filayen wasa shi ma wanda ya zo na biyu a gasar ya ce sunana ah, Alhaji Tanko Ayuba mataimakin shugaban kasan kwallo na Najeriya na wasan duki na buga ma jihar Rivers eh mun samu na biyu mun buga tsakanin Rivers da Bauchi kofin gwamna amma mun zo na biyu kulab ɗin Kaduna Kakuri da ya sha kashi a hannun kulab ɗin Airpeace na Fatakwal sun bayyana halin da suka ji na rashin samun samun nasarar da suka yi yau dai ba mu samu nasara ba eh mun haɗu da timin da muka wasa da rubikan wato akwai da wake yanzu ya ka bayyana irin wannan nasarar da baku samu ba ya kake ji sai mu je mu himma a je a nemi dawaki mai martaba sarkin katsina alhaji dr abdulmumin kabir usman shine shugaban kungiyar polo ta ƙasa kuma wanda ya samu halartar wannan gasar ta fatakwal ya bayyana matsayin polo a najeriya eh, gaskiya alhamdulillah kamar yadda kuka sani ni ne live chairman na najeriya nigeria polo federation kuma wannan shine na harko zuwa na port harcourt ah, ina kokari kwarai in ga na je wurare da yawa hahu kamar da polo ya eh, yi suna kuma ya zo hannuna zan yi kokari iyaka in ga na tsare mutuncin shi kuma na roƙi gwamnatoci su taimaka ta hanyar kuɗi da kuma shawarwari wanda ya kamata masu buga wasan 80% duk yara ne matasa dama mu fatan mu a kada wuta ta mutane sunana alhaji nura sani kan giwa turakin kari a wasan da an kai ba na kan masha Allah an daɗe kwana biyu shekaru da dama ba a yi samun irin wasan da ta kayatar kamar wannan ba karshe dai an ba da kyaututtuka da kofuna guda uku ga waɗanda suka yi nasara irin su ministan sufurin jiragen saman najeriya sanata hadi sirika da ya lashe kofin marigayi hassan usman katsina sai kuma kamfanin earpiece na fatakwal da ya lashe kofin gwamnan jihar rivers inyesu wuke da kuma jihar adamawa da ta lashe kofin ty danjuma lamido abubakar sakkwato muryar amurka fatakwal najeriya ka sun kwan haminiya bari gobe ka zan taɓan ma. Najere masanin gano dan malam kwallo sarkin gudu, na da ɗan hilin kun sanar da aiki lamido lokaci ya da za mu je nahiyar turai mu ji yadda ta kaya a wasannin ƙarshen mako amma sabanin abin da muka saba a wannan karan ba daga ingila za mu fara ba bari mu soma da kasar faransa inda kungiyar kwallon kafa ta psg ta yi wani abin tarihi da ba a taɓa yi ba gasar league ta kasar ta faransa da farko dai yanzu haka wasanni 21 kenan da ta buga a gasar a bana har kawo yanzu ba a taba doke ta ba ciki ko har da wasanni 16 da ta buga a wajen gidanta sabon tarihin da ta kafa a gasar ko shine yanzu haka tana da maki har 57 da ta samu a cikin waɗannan wasannin 21 kacal da ta buga ya zuwa yanzu tare da tazarar maki har 23 da mai bin ta a teburin gasar a wasansu na baya-bayan nan dai da ta buga a gidan Toulouse kwallo ɗaya da Zlatan Ibrahimovic ya jefa ne ta bata nasara da ci daya mai ban haushi kwallon da kuma ta bada adadin kwallaye 22 da Ibrahimovic din ya zura a wannan kakar wasannin fiye da kowane dan wasa. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Louis van Gaal ya ce bai fasa kari ba yana da yakinin kungiyarsa za ta iya lashe gasar ta Premier ta bana. vangali ya bayyana hakan ne kuwa bayan da ajiya United ɗin ta doke Liverpool da ci ɗaya mai ban haushi a wata karawa mai zafin gaske. Wayne Rooney ne ya jefa wa United ɗin kwallon da ta bata nasara ana saura mintuna goma sha biyu a kammala wasan. Wannan dai wata babbar nasara ce ga kocin wanda ya daɗe yana fuskantar kalubale da barazana sakamakon koma baya da kulob ɗin ke fuskanta. Arsenal ce saman teburin gasar na Premier da maki 44 bayan da ajiya Lahadi ta yi kunnen doki da Stoke City ba wanda ya zura kwallo. to sai dai makin arsenal ɗaya da mai binta a tebur wato leicester ita ma da maki 44 domin ko ita ma kunnen doki ta yi a gidan aston villa da ci daya da ɗaya manchester city ko ta lallasa crystal palace ne da ci hudu da nema tana kuma ta hudu ne da maki 43 a kasar spain kuma atletico madrid ta ci gaba da shugabancin teburin gasar la liga da maki 47 biyu bayan nasarar da ta yi akan las palmas a ƙarshen mako da ci uku da nema a daidai lokacin da su ma barcelona da real madrid suka sami manyan nasarori a kasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus na kara azamar ɗarewa saman teburin gasar a fafutukar kare kambinta yanzu haka dai juventus din wace ta fuskanci matsalar koma baya a farkon kakar wasanni ta bana ta murmure inda a yanzu ta dawo ta biyu a teburin gasar ta Serie A tare da tazarar maki biyu kacal da Napoli da ke samanta sakamakon kashin da ta baiwa Udinese da ci hudu da nema a jiya Lahadi wasan da ya bada jumlar wasanni goma kenan cur a jere da juna da Juventus din take bugawa tare da samun nasara a gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. to gaishe kamar tala to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasan na wannan litinin muna godiya ga wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a cikin shirin yau wanda suka hada da shi haruna mamman daga birnin kwanni hassan umaru na tambuwal daga birnin badan da abubakar sokoto daga port da kuma murtala faruku sanyina daga sokoto a madadin su dukan aliyu mustapha sokoto ne a washington Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau Litinin, Amurkawa a duk faɗin ƙasar na hutu domin tunawa da ranar da aka haifi shugaban fafutukar samar da cikakken 'yanci wanda aka kashe, watan Dr. Martin Luther King Jr. A dai shekarar 1955, King ya samu ɗaukaka. bayan da ya jagoranci wani boron ƙauracewa shiga motocin sufuri na bas a kudancin birnin Montgomery da ke Alabama. Lamarin da ya tilasta ma hukumomin birnin kawo ƙarshen tsarin nan da ke keɓe fasinjoji baƙaƙen fata. A kuma shekarun 1950 zuwa da 60, Dr. King ya zama jigon fafutukar neman 'yanci da shahararren jawabin nan nashi mai taken I have a dream wanda ya ja hankulan miliyoyin mutane a lokacin da ya gabatar da shi a wani gangami ko kuma a maci da aka yi a wani babban birnin Washington a shekarar 1963. A ranar hudu ga watan Afrilu shekarar 1963 aka kashe King a babban birnin Memphis da ke jihar Tennessee. A lokacin da ya je taimaka ma baƙaƙen fata masu kwasar shara a fafutukar da suke yi na neman a daidaita musu albashinsu da sauran ma'aikata. Shi dai Dr. King ya mutu, amma irin abubuwan alkhairi da ya yi suna nan har a yi zuwa yanzu. A shekarar 1983, shugaban ƙasar Amurka Ronald Reagan ya saka hannu a wata doka da ta umarci a riƙa ware duk ranar Litinin ta uku a kowane watan Janairu a matsayin ranar karrama Dr. Martin Luther King Jr. wanda aka haifa a ranar goma sha biyar ga watan janairu a shekarar 1929 duk da cewar muna bikin tunawa da rayuwar dr king da irin rawar da ya taka wajen ci gaban al'umma shugaba obama wanda ya zama shugaban ƙasar amurka bakin fata na farko yana cikin shugabanci bayan kwashe shekaru bakwai yana mulkin ƙasar. ban taɓa tunanin cewar wai za a kai lokacin da ɗaya daga cikinmu zai shugabanci ƙasar nan ba a ta bakin yayar marigayi Dr. Martin Luther King, Dr. Christine King Fari ta ƙara da cewar ganin cewar shugaba Obama yana shugabancin ƙasar nan. Da wannan ne ya nuna mun cewar wannan ƙasar mu ce 'yar alkawali. Baki ɗaya rayuwar Dr. Martin Luther King na cike da alwashi ganin an yi adalci ga kowace irin halitta. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda ya kama ga koma ga Ibrahim Jarmai ya ba mu takaitattun labaran duniya. Kusan filu jami'an tsaron kasar Morocco sun ce sun kama ɗan ƙasar Belgium ɗin nan da ake zargi da hannu wajen kai harin da ya hallaka mutane 130 a birnin Paris a watan Nuwambar shekarar da ta gabata. Ministan cikin gida na Morocco ya bayyana cewar an kawo mutumin ne a yau litinin kusa da casablanca eh, kuma yana da alaka da sauran maharan ƙungiyar isis ce ta ɗauki alhakin shirya kai hare-haren na ranar 13 ga watan nuwamba wanda ya yi sanadiyar hallaka da jika ta fararen hula a wurare daban-daban a cikin birnin na paris jami'an tsaron faransa da na belgium ne suka gano wasu daga cikin maharan da suka kai hari a birnin paris da kuma brussels wani babban hafsan soji ya bayyana cewa sojojin kasar kenya da 'yan kungiyar alshabab suka hallaka a wani harin da suka kai ranar juma'ar da ta gabata sun sami gargadin kai harin tun kafin abin ya faru kwamandan sojojin somaliya da ke yankin gedo janar abbas ibrahim gure ya bayyana wa murya amurka a somaliya cewa kwamandan jami'an tsaron ya sami gargadin yiwuwar kai harin tun kafin lokacin ah, lamarin ya faru mataimakin gwamnan yankin na gedo ya ce harin ya hallaka akalla sojoji arba'in a sansanin sojin haɗin gwiwar ƙasashen afirka da ke birnin el adad kudancin somaliya da kuma iyakar ƙasar da kenya a gaishe ka ibrahim jarmai to da takaitaccen labaran duniyar mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ibrahim jarmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.